dukkan wata siffa da za a yi ta duba haramun ce domin akwai yau malaman da za ka je wajen su su da alkur'ani suke duba kaga sun so su damfare ka damfara babba tunda idan ka dauko aka dauko za ka dauka ƙarya ne to sai a yi haka a ce rufe idanka sai ka rufe idanka sai a ce ka bude alkur'anin kana budewa sai aka yi sa'a ka fito da gafurur rahim sai abinda zaka yi akwai sa'a kenan ka dauko maganar gafara amma inna allaha shadidul iqab wai babu sa'a ke shadidul iqabi wadansu da alqur'ani suke ko su su budo ma ko su sa ka budo ko kuma a budo a ce dora hannunka ka dora hannunka akai in ka dora hannunka kan azaba to babu sa'a in ka dora hannunka kan rahama to babu sa'a a akwai sa'a kenan ko ka dora hannunka kai rishin sa'a ka dora akan fir'auna to babu sa'a karuna babu sa'a amma ka dora kan annabi Musa annabi Isa Yaqub Isma'il to duk akwai sa'a to kaga wannan wannan ma damfara ce duk duba ce wannan bai halatta ba na'am an bayyana ko yanzu kuma akwai waɗanda suke baiwa maman yayin yan siyasa damar ma ka ewa kanka duba da kanka akwai wani ɗan siyasa na nan ba zan faɗa muku shi ba amma na san jihar sa na san garin sa da yake mulki amma wata rana in kun haɗu ku a gani a cikin taro kawai in kana so ka gane ba shi wata shawara duk shawarar da ka bashi a duniya yana da wani bakin alkur'ani a aljihunsa dan kankani irin alkur'anin nan mai zif kana faɗa masa sai ya ɗauko kamar wata takawa ce irin karatun qur'ani yake yana dan dubawa haka da ya haka ya bare da ya budo da ya budo ayar rahama to shawaran ka mai kyau ce zai yi aiki da ita kowane project zai yi na gwamnatin sa sai yayi haka idan ya budo ayar azaba to babu sa'a saboda haka ba za a yi ba to kaga wannan yan damfara ne suka dora shi akan haka yan duba kenan dukkan waɗannan nau'ika ne na duba akwai masu duba da tasbaha kuma idan kika je ko ya je sai a ce ya rike abin da ɗin tarbahan ya sunan abin ma ladanin idan ya rike ladanin ko shi mai duban ya rike ladanin kai kuma sai ka rinka ja ana allahu muhammadu jibrilu shaidan allahu <laughs> haka ake ja jibrilu shaidan daidai lokacin da za a zo kwaya ta ƙarshe aka kama allahu to abin akwai sa'a kenan muhammadu akwai sa'a daraja ta biyu ba ta kai ta farko ba jibrilu akwai sa'a amma sai an dan sha wahala amma shaidan to babu sa'a ke kaga wannan ma fara ce duk waɗannan za su shiga cikin abin da ake kira al-istiqsam bil azlam akwai masu duba da ƙasa akwai masu zane akan ƙasa wannan ko a lokacin jahiliya wanda suke yin wannan masu yi yan jahiliya sun kareta tasu wani ke cewa la'amurka ma ta dare tsawariqu bil hasa wala zajiratu tayri mallahu fa'ilu ita ina rantsuwa da Allah masu buga tsakuwa masu zane a kan ƙasa. su san me zai faru gobe ba Allah ne kaɗai ya san me zai faru gobe wannan fatun a maguzawa na jahiliya sun kalubalanci wannan ko da imru'ul qais lokacin da aka kashe mahaifinsa ya tashi zai je ɗauko fansa sai ya je wurin mai duba da aka yi masa duba aka ba shi kibiyoyi guda biyu ɗaya an ce amara ni rabbi ɗaya an ce na hani rabbi aka ce zaɓa duk wanda ya ɗauko sai a ce na hani an hana duk wanda ya ɗauko an ce na hani an hana ni sai sha mai dubar wannan dai na fahimta don saboda ba ubanka aka kashe ba shi yasa kawai ka ce ba sa amma wallahi ko ka bani sa'a ko baka bani ni ne zan tafi sai na nemo fansar kaga tun lokacin jahiliya kenan to amma yanzu wannan yan duba su ne manyan gari su ne za su ga matar dukkan wani babba su ne za su ga 'ya'yan dukkan wani babba saboda yawanci matan manya su ne suke ɗaurewa 'yan duba gindi ba don su ba ɗan duba sai ya hijira yadda Allah samari irin waɗannan ina su don ɗan duba tuna fata an fahimta sannan da waɗansu masu mulkin waɗanda suke ganin kamar duba da damfara wannan masu duban ne suka kai su kankara ga mulkin su wanda hakikanin kuskure kenan wannan ubangiji ta ya baka ni'ima daga cikin ni'imomin ka ɗauka wani ɗan adam ne ya maka ka tuna fa in wani malami ne tsare magindi ka samu mulki da kai da kansa waye fi so da kai da ɗan shi da ya haifa waye fi so da kai da ƙanin shi ko wanshi ko ɗan wansa ko ɗan ƙaninsa waye fi so kai ba dangin iya babu na baba yana da ƙanne yana da ƴaƴa in boko kake ji su ma sun yi su ma suna son su tsara wannan kujerar a yi musu jiniya din fa amma haka kawai tunda ba su suke baruwa ba sun kasa baruwa kai kuma sai ka samu wai sai su zo sai su suka ɗore magindi gindi a wannan kuskure ne Ni kan faɗa ba dan alfahari ba sai dai in ƙara nuna mutane su yarda da girman tauhidi cewa dukkan waɗannan 'yan dubar fa da masu mulki suke jin tsoronsu masu kuɗi suke jin tsoronsu mata da maza suke jin tsoronsu billahi allazi la ilaha illa huwa ni ban jin tsoronsu dan na san shirme ne tsumma da ke kan juji wallahi ya fi abin tsoro kila akwai kunama a ciki amma su ɗin shirme ne faki duni jami'an sun malatun zirun haka annabi hudu ya ce gaba ɗaya ku yi mun kaidi in kun isa kar ku saurara mun duk ƙarere suke wa mutane yi so nawa suka yi karya cewa wannan tafsirin daga bana sai mana ba zai dawo ba ba za ta dawo ba da mai cewa ba zai dawo ba da mai cewa ba za ta dawo ba ya ba da lamirin mace duk sun faɗa yau shekara goma sha amma kawai sai ku tsaya waɗansu mutane suna damfara ku suna ɓata muku lokaci billahi la ilaha illa huwa in kana da ganuwa ta tauhidi ba wanda sai ke taka ganuwa ta tauhidi hakikanin aqida tatacciya ta ahlus sunna wal jama'a yo wannan duba zaka ji tsoro shi in ya gamu da kai shine gaban sa yake faduwa duk wanda ya tara muridansa zai zazzage mu a gaban sa amma in mun hadu akarin kallah akarin kallah akarin kallah kun suke tsoratawa na da abin nan ko